الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى والولاية ضد العداوة وأصل الولاية المحبة والقرب وأصل العداوة وأصل العداوة البغض والبعد وقد قيل أن أن الولي سمي وليا من موالاته للطاعات أي متابعته لها والأول أصر والولي القريب فيقال هذا يلي هذا أي يقرب منه ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فللأولى رجل ذكر أي لأقرب رجل إلى الميت وأكده بلفظ الذكر ليبين أنه حكم يختص بالذكور ولا يشترك فيه الذكور والإناث كما قال في الزكاة أو لبون ذكر فإذا كان ولي الله هو الموافق المتابع له فيما يحبه ويرضاه ويبغضه ويسخطه ويأمر به وينهى عنه كان المعادي لوليه معاديا له كما قال تعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة فمن عادى أولياء الله فقد عاداه ومن عاداه فقد حاربه فلهذا قال ومن عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar litinin daren talata yau sha biyu ga watan al-muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ɗari hudu da talatin da ɗaya wanda kuma ya zo daidai da ashirin da bakwai ga watan sha biyu miladiya ta dubu biyu da takwas ga watan sha biyu miladiyar ta dubu biyu da tara a wannan majalisi namu na mako mako a inda muke karatu a cikin littafin da suna الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان شيخ المال شيخ المسلمي تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني dimashqi wanda aka haife shi hijira da nawa ɗari shida da sittin da sittin da ɗaya kuma ya rasu hijira tana da ɗari bakwai da ashirin da takwas wannan kuma shi ne darasinmu na nawa na shida malam yake cewa wal walayatu adawa, wa واصل الولايه المحبة والقرب وأصل العداوة البغض والبعد أنا ابن تيمية رحمه الله تعالى yana maka ta'arifin walittaka idan aka ce walittaka da larabci alwalaya da ake nufi a karan kansa shi harshen larabci kalmar walaya nufi ya dan babburo maka kalmar walaya ko kuma walittaka da a cikin alqur'ani ta akwai walittaka ta Allah akwai kuma walittaka ta shaidan to aka ce waliyi ko walaya walittaka din da ake nufi a shi harshen larabci din shi ne ce wal walayatu diddul adawa kalmar walaya kishiyar adawa ce an san adawa kiyayya gaba rashin fahimtar juna kinki juna shi ne al'adawa to walaya kishiyar ta ce kaga kenan me zai baka ma'anar adawa kuma a ya kenan idan ce maka walaya kishiyar adawa ce kaga me ke nuna wa a soyayya alwalaya tana nufin soyayya da fahimtar juna da matsowa kusa da mutum ka fahimce shi fahimce ka ka taimake shi ya taimake ka wannan shine alwalaya kamar da aka Allah ya kuta wal ladina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min shay'in hatta yuhajiru fi sabilillah wanda suka yi imani da su hijira ba ba ku ba ku taimaka musu ba taimako taimake ke da tsakanin ku da su wato waɗanda suke ƙasar wanda ba musulmi ba suka zauna suka yi hijira tare da cewa suna da damar su hijira to duk abin da zai same su sai ya shafa ba ruwan kuku malakum min walayatihim alwalaya ana tana nufin an-nusra ai malakum min nusratihim fi nusratihim min shay ba ku ba ku taimaka musu saboda sun ki shigowa cikin ku za ka zo abin da ya same su suka jawo kansu wa aslul walayati al-mahabbatu wal asalin kalmar walaya tana nufin soyayya tana nufin kusanci adawa asalin kalmar adawa a larabci tana nufin al kiyayya da isantar juna saboda haka kaga aka ce wani waliyin Allah ne ana nufin wanda yake san Allah Allah yana san shi wanda Allah ya jawo shi ya kusanci Allah Allah ya kusanci shi wanda baki a addinin Allah Allah shi ba ya taimake shi kalmar walittaka da take da ke wani waliyin Allah ne wa ana masoyin Allah ne akwai soyayya tsakanin su da ubangiji yana san Allah Allah yana san shi كما da Allah ya yi ladina من يرتد منكم عن دينه فسوف fa الله بقوم Allahu ويحبونه qaumin yuhibbuhum yana suna san Allah shi ma Allah yana san wannan ita ce walittaka sun kusan kun kusanci Allah ta hanyar aikata ayyukan wajibi da bar ayyukan haram shi kuma ubangiji ya kusance su ta hanyar ba su taimako ولا يزال عبدي da الي بالنوافل hatta احبه a أحببت قلت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به هذا ƙarshen hadisi kaga shi ya kusanci Allah da ayyukan da'a shi ko ya kusance shi da bashi taimako da agaji na gaggawa duk lokacin da ya nema wala in sa'alani la uqiyanna wala in ista'azani la u'idanna kaga ta bangaren shi bawa ya kusanci ubangiji da mai da da'a ta hanyar aikata abin da Allah madaukakin sarki yake son shi aikata shi kuma ubangiji ta bangaren sa ya kusance shi ta hanyar me ta hanyar ya taimaka masa ta hanyar biya masa bukatunsa ta hanyar ya kawo masa agajin gaggawa duk sanda ya nema wanda ita ce walittaka ba wani abu wa qad qila innal waliyya summiya waliyyan min muwalatihi litta'ati ay mutaba'atuhu laha wasu malamai suka ce shi waliyi an kirawo shi da wannan suna waliyi saboda bibiyar da'a da yake wato da yi da'a nan da kuma zai biyo da wata bayanta wato da'ar sa da Allah ba ta yankewa tana bibiyar juna saboda haka ya zama alwilaya din daga almuwala da ya aka samu ta almuwala ta shine bibiyar abu wani yana bin wani wani yana bin wani ba tare da an samu katsewa ba suka ce to shi wa'ili ayyukansa na ibada da da'a saboda ubangiji ba ta yankewa ba wani lokaci da zai ce ya gaji za ka zai zauna ya huta kullum cikin bautar Allah yake kullum cikin yin abin da Allah ya sa shi yake da barin abin da Allah ya hana shi saboda haka ne ma aka kira wasu waliyi ma'ana sa na da'a masu bibiyar juna ne masu gudana ne dab da dab ba sa yankewa wannan wani wata fahimta ce ta wasu malamai dangane da inda aka samu kalmar waliyi da kuma abin da take nunawa malam yace wal awwal amma ma'ana ta farko asahhu ita ce ta fi inganci wato ya gaya maka ma'anoni guda biyu na kalmar walittaka ko dai tana nufin almahabbatu wal nusratu wal qurb soyayya da ba da taimako da kuma kusantar juna ko kuma tana nufin min al muwalati daga bibiyar juna ne ma'ana bibiyar da bawa yake wa da'a ubangiji wannan ta sa ka ce masa wali inda jami'a ce an faɗi wannan an faɗi wannan amma magana ta farko ita ce tafi inganci cikin maganganu biyu na malamai wajen tantance ma'anar waliyu ta fuskar ta fuskar bugan larabci Walwaliyu waliyu akan ce al waliyu a larabci ana nufin makusanci fa yuqalu hada yali hada akan ce wannan yali wannan ma'ana yana bin wannan dab da dab yana kusa da shi a ce wannan hada yali hada muhammad yali ahmad kenan wannan ya zo bayan wannan kamar ka ce Umar yi Abubakar fil khilafa wa Usman yi Umar fil khilafa wa Ali ya yi Usman fil khilafa kaga daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan babu tazara tsakanin su babu wata rata wannan na tafiya wannan ya mai gurbin sa to kaga ashe al-waliyyu ala rabbil al-qarib ba ka ce wannan waliyi ne ana nufin wanda ya kusanci ubangiji shi ma ubangiji ya kusance shi da ba shi taimako أي يقرب منه ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما أثبت الفرائض فلأولى رجل ذكر nan ibn taymiya yana ƙara fito maka da ma'anar kalmar wilaya alwaw wal ya'u alwaw wal lam wal ya alwaw wal lam wal ya asalin ta bai take nunawa ce takan ɗauki ma'anar alqurbu saboda haka ce alwali ana nufin alkari ce domin ga shi a hadisi ma na annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ne sahihi yana cikin sahihaini bukhari da muslim inda annabi sallallahu alaihi wasallam yi maganar cewa an yuqul fara'ida bi ahliha to riskar da wato kaso na gado ga masu shi ga ma'abotansa wato ubangiji ya karkasa kaso na gado cewa wani a bashi kaza wani a bashi kaza a cikin ayar yusikum Allahu fi auladikum bil zakar mithlu hadhihi al unthayayn waɗannan sune fara'id al fara'id an ce al fara'id ana nufin kasan da ubangiji ya riga ya kasa abinda za ka ci wanda ubangiji ya kasa ya ce ya baka sabanin ta'asibi ta'asibi shine ka kwashe sauran dukiyar da ta rage shi wannan ba kaso bane iya abin da ya rage ta iya yawa rabo ya cinye dukiyar duka ta iya yawa kuma bayan an raba kuma kowa ya ɗauki kasanci sai a samu wani saura kuma to sauran wa zai ɗauka shine aula zakari aula rajulin zakar mafi kusancin namiji da shi mamacin namiji zakar namiji mafi kusanci da mamaci kaga anan kalmar aula tana nufin al-aqrab Wani shi ne wani shahid da ya da ta biya ka hadisin dan ya nuna ba kalmar aula kaga akwai wawu akwai lamu a ciki wanda su ne asalin kalma din ce to kaga ana ta dauki ma'anar mafi kusanci ay li aqrabi rajulin ila al-mayyit eh, mafi kusancin mafi kusancin abin dangan zuwa ga mamaci inda a ce mutum zai mutu ya bar ya bar abin nan dan uwansa ya bar ƴarsa ya bar ɗan uwansa ya abin da ya bar ɗan uwansa ya bar amminsa kaga ɗan uwa shine mafi kusanci zuwa ga mamaci sama da da bakwa saboda haka in ya bar albint wal wal akh sannan kuma wal wal am kaga al akh ya fi kusanci zuwa ga mamaci shi zai cinye tasirin بأقرب رجل إلى الميت وأكده بلفظ الذكر ليبين أنه حكم يختص بالذكور أنا أنت رجل ذكر لو أننا بك hukuncin ya yana da alaƙa da zukuriya ne kasancewar wannan namiji ne wala yashriku fihi dhukur wal inath maza da mata ba za su yi tarayya a ciki ba kama qala zakati kamar yadda ya faɗa a cikin hadisin zakka fadlu zakar, min zakat kaga anan ma sai ce zakat A hadisin Anas hadisi ne da yago hadisi ne dogo wanda Abu Dawud ya rawaito shi a cikin sunan ɗinsa inda Annabi sallallahu alaihi wasallam Abu ya rubuta ya rubuta kashe-kashen zakka musamman zakkar da ta shafi dabbobi da kowace dabba in ta kai kaza ga abin da za a fitar ta kai kaza ga abin da za a fitar to a ciki ya faɗi wannan kalma fadlu labuni zakar kaga ibnu da ibnu namiji ne sannan kuma aka ƙara kalmar zakar dan a nuna cewa hukuncin yana da alaƙa da zakuriya kamar yadda ya zo a wancan hadisi ibnu taymiya ya kawo wannan kai kawai dan ya ƙara fito da ma'anar wancan hadisin na alhaqul fara'id bi ahliha fama aqatil fara'id fali aula rajulin zakar wannan duk baya cikin samirin abin da yake magana yace fa idza kana waliyullah huwa al-muwafiq al-mutabi'u lahu fi ma yuhibbu wa yardahu wa yubghiduhu wa yasfaquhu wa ya'muru bihi wa yanha anhu kana mu'adi lahu mu'adiyan lahu kama qala ta'ala bale yace to idan ya an fahimci menene ake nufi da wali muka fahimci cewa wali shine wanda yake bin Allah sau da kafa bima yuhibbu cikin abin da Allah yake so wa yardahu abin da Allah ke yarda da shi wa duhu ko abin da Allah baya so ya kauce masa shi ma ya ki abin wa yasfaquhu ko abin da Allah yake fushi da shi shi ma ya fushi da abin wa aburu bihi ko abin da yake umarni da shi wa yanha anhu ko abin da yake hadawa ya yi aiki da umarninsa ya hannu da hannunsa idan mun fahimci wannan shi ne waliyi wanda yake bin Allah cikin duk abin da Allah yake so yake barin duk abin da Allah baya so yake fushi da duk abin da Allah yake fushi da shi yake yarda da duk abin da Allah yake yarda da shi idan mun fahimci wannan shine waliyi kana mu'adi li ni mu'adiyan lahu idan ya zama wanda duk yake gaba da waliyin Allah to da Allah yake tunda wannan waliyin ga yake yake abinda Allah yake so yake abinda Allah ya bayyana so shi yake gujewa to kenan duk mai gaba da waliyyi to da Allah yake gaba duk mai ya karya waliyyi Allah yake yarda duk wanda zai ce zai rukuma da waliyyi da Allah yake rukumawa saboda haka ga ma'anar wancan hadisi ta fito to man adani waliyan faqad adantuhu bil muharaba ko bil harbi wanda duk yayga ya tutar da waliyina to ina masa shelar fituna fituni da shi kama qala ta'ala la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawaddah Allah ya ce ya kuwa da suka imani kada ku riƙi maƙiyina ko maƙiyana kuma maƙiyarku kaga Allah sai ya sanya bakiyansa su ne maƙiyan mu'mini maƙiyan mu'mini maƙiyansa ne saboda mu'mini suna tare da Allah suna san abin da Allah yake so don haka duk mai kin su da Allah yake duk mai san mu'mini to Allah yake shi ce aduwu wa aduwakum auliya kan ku riƙe su su majibunta abokan shawara ku riƙo da ilahi bil mawadda kuna nuna musu soyayya kada ku yi haka faman ada auliya Allah faqad adahu ne da ce duk wanda yi gaba da mailiyan Allah to da Allah yake gaba wa man adahu wanda kuma duk yi gaba da Allah faqad harabahu to ya tsokano faɗa da Allah Sai ya ga فلهذا قال سبب هكا yace wa man adali waliyan faqad barazani bil muharama wanda duk yi gaba da waliyina to ya yi min shelar ya kutu na kutu ta yaki wannan lafazin da ibnu taymiya ya faɗa a ta irin wannan sigar babu shi ban gan shi bane ban adani waliyan faqat barazani bil muharram akwai ban adani waliyan faqat man adani waliyan adan tuhu bil harbi akwai faqat tuhu bil muharaba amma faqat man adani waliyan faqat barazani bil muharaba wannan iya bincike na ban ga wannan wannan lafazin ba akwai man ahana wali waliyan faqad faqad adantuhu faqad baradani faqad adantu bil muharaba man a ahana ni waliyan faqad adantuhu bil muharaba ko faqad baradani bil muharaba amma man a ahana ni waliyan ba man ada ni waliyan ba shi kuma karshen sa karshen wannan ruwaya ba irin ruwayar riwayar hadisin Abu Hurairah ce duk ruwayoyin da aka rawaito na hadisin waliyi an rawaito shi ta ruwayoyi daban-daban riwayar Abu Umama ruwayar Anas ruwayar ah, abdullahi bin abin Jabir ibn abdullahi da sauran amma babu ruwa da ta inganta take da take da da sai ruwayar Abu Hurairah saboda duk alfas din da aka rawaito in ba wanda yake cikin hadisin Abu huraira ba ko magana akan akan isnadinsa to kasance ibn Taymiyyah abubuwan duk yana rubutawa ne lokaci daga imlayin sa kawai za ka wani lokaci faɗar lafazin aka iya samun wani lafazi ya shiga cikin wani kamar da muke magana a wancan karan Na haka duk inda aka samu wannan za mu ishara zuwa gare shi Na haka wannan tarkibi ban gan shi a cikin wata riwaya ba man adali waliyan faqad barazani bil muharaba sannan mala yace wa afdalul abdi wa afdalu awliya illahi wa afdalu awliya wa afdalu awliya illahi hum anbiya'u وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم وأفضل المرسلين أولي العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وعليهم وسلم قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وقال تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما وأفضل أولي, وأفضل أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد ولد آدم وإمام الأنبياء إذا استمعوا وخطيبهم إذا وفدوا صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون وصاحب لواء الحمد وصاحب الحوض المورود وشفيع الخلائق يوم القيامة وصاحب الوسيلة والفضيلة الذي بعثه الله بأفضل كتبه وشرع له أفضل شرائع دينه وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس وجمع له ولأمته من الفضائل والمحاسن ما فرقه في من قبله وهم آخر الأمم خلف خلفا خلفا وأول الأمم بعثا كما نعم كما خلقا وهم آخر الأمم خلقا وأول الأمم بعثا كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح نحن الآخرون السابقون بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهذا اليوم الذي كتب الله عليكم فاختلفوا فيه يعني يوم الجمعة فهدانا الله له فالناس لنا تبع فيه غدا لليهود وبعد غد للنصارى وقال صلى الله عليه وسلم وأنا أول من تنشق في الأرض وقال صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتب في فيقول فيقول الخازن من أنت فأقول محمد صلى الله عليه وسلم فيقول بك أمرت لا أفته لأحد قبلك ما يتوى أفضل أولياء الله هم أنبياؤه a nan ibn tabiya yana faɗar abubuwan waliyai wato kashe-kashen waliyai hawa waliyai hawa hawa ne ba hawa ɗaya ba abubuwa ne ba aji ɗaya ba matsayi matsayi ne ba matsayi ɗaya ba suna ne wane waliyi wane waliyi wane waliyi amma kuma kowa da ajinsa ba ce duk waɗannan ɗan firamare ne ko duk waɗannan ɗan sakandare amma duk ba aji ɗaya ba ne wani aji ɗaya wani aji biyu wani aji uku wani aji shida yake to haka waliyai kuma hawa hawa ne akwai kananan waje akwai manyan manyan waje wa afdal awliya illahi hum anbiya mafi darajar waliyai mafi fadalar waliyai shine annabawa ashe kaga ana magana waliyai annabawa suna ciki inda ta ce annabina amanu wa kanu yattaquna sifofin da aka faɗa sifofi ne da annabawa su suka fi kowa cancanta aka ce imani da takawa su ne babban babban adireshi na waliyi kaga kinan annabawa su suka fi kowa imani su suka fi kowa ta kawa don haka su suka fi kowa samun sifa ta walittaka za ka ana magana walittaka annabawa su ne farkon waɗanda ya kamata a saka a cikin wannan aji shi sa ibn taymiya ya ɗauko abin da daga sama ce wa afdalu awliya illahi hum anbiya wa afdalu anbiya'ihi hum mursaluna minhum in kuma aka tattara annaba duk aka ce waliyai ne to a cikin su ma akwai da suke su suke jagaba su suke jagorancin walittaka. su ne su manzanni manzanni daga cikin annabawa akwai annabawa da suke tsoron annabawa ne ba manzanni ba akwai annabawa waɗanda suke manzanni to annabawa waɗanda suke manzanni sama suke da da annabawa waɗanda ba manzanni ba wa afdalul mursalina ulul azmi wa haka zai kuma cikin ajin al mursalina din su manzanni to a cikin su ma akwai jagaba waɗanda su ne sama su ne jagorori a cikin walittaka su ne ku kuma ulul azmi min ar-rusul ma'abota azama ma'abota haƙuri da juriya daga cikin manzanni nuhun wa ibrahim wa musa wa isa wa muhammadu sallallahu alaihi wasallam nuhu ibrahim musa isa annabi muhammad sallallahu alaihi ajma'i waɗannan su ne ulul azmi min ar-rusul a magana mafi rinjaye daga cikin maganganun malamai domin malamai suna da maganganu akan kuwa ne ne ulul azmi wasu suka ce duk manzanni ulul azmi ne babu wani manzo da ba ulul azmi ba domin al'azmi yana nufin alhazmi wa kamalin ra'ayi wa sadr yana nufin azama da juriya da cikakken wato cikakken ra'ayi da kamala ta hankali to duk annabawa masu juriya ne babu wani annabin da ba shi da juriya da Allah ce fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul min din nan suka ce ba ta da idiya ce ni bayanin jinsi fasbir kama sabara ulul azmi min an-nasi min ar-rusul kaga min din kenan dan ayi bayanin jinsin wadanda ake so ka kwaikwaya wajen hakuri sai suka ce kenan duk manzanni ulul azmi ne duk manzanni ulul azmi ne don haka wannan shine ra'ayin Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam ra'ayin Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam ɗaya daga cikin malaman tafsiri na na Madina shi yana ganin kowa da kowa duk wani manzo kawai ulul azmi amma kuma da Allah ya ce fasbir kama sabara ulul azmi a wani gurin kuma ubangiji ya ce wasbir li hukmi rabbika ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب kaga anan ubangiji ya umarce shi da ya haƙuri ya ce kai ya zama kamar wani ma'abokin kifi kaga shi ne annabi yusuf annabi yunus annabi ne kuma manzo ne amma an ce ya yi haƙuri amma kai ya zama kamar sa ashe kaga ina rusul din ta tabi'idiyya ce dan da ba tabi'idiyya bace shi ma yunus din ya shiga ciki ko in kuma ya shiga ciki to dan mai nan kuma za a ce kada ya yi kamar sa ya haƙuri ba irin nashi ba an gane ko qabl falam najid lahu azma najid lahu azma ya koya wa annabi adam abinda yasa ban kawo annabi saboda annabi adam baya cikin manzanni annabi ne na Allah shi ban kawo wannan ba suna kawo wannan amma shi magana da yake yi a rusul ibnu abi ibnu zaid yana magana ta duk manzanni kaga bai shigo da da annabi adam ba ya kuka masa ayat ka kawo ka wasu suka ce ulul azmi min ar-rusul sune waɗanda aka faɗa a cikin suratul an'am cikin suratul an'am wa tilka hujjatuna atina ibrahim ala qaumin narfa'u darajatin man nasha'u min rabbika hakimun alim wa wahabna lahu yaqub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl ومن ذريته داود وسليمان ويوسف وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا وعيسى وإياس وزكريا ويحيى وعيسى وإياس كل من الصابرين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. شو وأن الله يفتح سنة suna yin azumi wannan shi ne magana ibn Abbas da almajirinsa mujahid da Abba al-Qurasani wannan kuma shi ne sauran malamai da suka biyo baya duk suka yarda a kan cewa waɗannan guda biyar domin su Allah ya haɗa a cikin suratu sura su kuma Allah ya haɗa guda a cikin suratu ahzab a cikin suratu sura Allah ce shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan والذي أوحينا إليك وما وصينا به Musa وموسى Isa. an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fi kaga ubangiji ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallama da yake shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi ubangiji ya shar'anta muku addini irin wanda yayi wa annabi nuhu wasiya kaga nuhu ya fito wallazi auhayna ilayka da wanda muka yi maka wahayi daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito an faɗa an kuma faɗi akhir rusul sai kuma min bainihi ma wasida ko shine wa ba da bihi ibrahima wa musa wa isa kaga ta hada ne kenan ubangiji ya hada su anan ya faɗi farkon manzanni da ƙarshen manzanni sai wanda suke tsakiya su ne annabi ibrahim da annabi musa da annabi isa kaga ana ubangiji ya hada biyar din nan sannan a can cikin suratul ahzab wa idza aqadna min an-nabiyina mithaqahum wa minka wa min nuh wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wa akhadnahum mithaqan ghaliza ya hada biyar din ka tuna lokacin da muka riki alkawari daga annabawa sai ya ce wa minka duk da cewa ya ce annabawa duk waɗanda zai faɗa daga baya sun shiga cikin annaba amma kuma sai ya kuma ware shi da ambatonin wanda ware shi da ambatonin yana nuna su kuma suna da wata daraja wata fadiya ta musamman wanda sauran ba su da ita shi yasa bayan sun shiga cikin kalmar annabiyyin da Allah ya faɗa ta farko sai kuma ya sake ware su ya ambace su dan ya nuna matsayin su kuma daban yake in aka koma batun falala da daraja da martaba sun ke da sauran annabawa sai ya ce wa minka kaga annabi sallallahu alaihi wasallam wa min nuhin kaga sai ya faɗi na ƙarshe ya faɗi na farko kuma sannan sai ya faɗi wanda ke tsakanin su wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam wa aqadna minhum mithaqan ghaliza to shi yasa malamai suka ce waɗannan ayoyi da ubangiji ya waye su ya haɗe su ya dunkule su guri guda wanda shi yake nuna cewa suna da martabar da ta sauran shi yasa suka ce to waɗannan sune ulul azmi wanda ce babban madogarar Abdullahi dan Abbas da kuma waɗanda suka raka masa baya a ra'ayinsa kuma duk malamai na baya baya da suka zo sai suka goyi bayan wannan ra'ayi cewa waɗannan biyar su ne ulul azmi min ar-rusul an gane ko shi yasa ibn tabiya bai tashi kai tsaye ba bai tsaya ya kawo maka wani khilaf ba domin da karshe kamar ma ba khilaf ba a ambatan wasu ba waɗannan din ba shi yasa da ya tashi kawai sai ya ce ulul azmi sai ya ce nuhun wa ibrahim wa musa wa isa wa muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ya kawo hujjar da malamai suke bayarwa kan cewa waɗannan su ne ulul azmi min ar-rusul wannan ita ce aqida ahlus sunna dangane da ulul azmi ko matsayin su ya kera dukkan matsayin sauran annabawa da manzanni gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma shi ne jagora shi ne shugaba a cikin ulul azmi sai ya ce wa afdalu ulul azmi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi kaga aka ci karka sawaliyai kaga mafi daukakar waliyai duka annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne yake ajin koyi sama da shi ko babu wani babu wani sama da annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan sifa ta walittaka sannan mai bi masa waɗanda suke bi masa su ne sauran ulul azmi annabi ibrahim malamai suka jera su bisa falala kamar haka din yadda Allah ya jera su suka ce annabi ibrahim sai musa sai isa sannan sai annabi nuh alaihi salam suka jera su a bisa wannan wannan ba ko da baka tafi wajen fifita ɗaya daga cikin su akan ɗaya ba duk da cewa ibrahim babu shakka shine khalilur rahman wanda sifa ce kunna wannan sifa ce kowa ya sabu haka annabi ibrahim babu shakka shine yake bin annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan matsayi na na halala da barkada da daraja gurin Allah sannan sauran su biyo baya to kaga ka fitar da ajin annabi sallallahu alaihi wasallam ajin annabi ibrahim sannan ka fitar da ajin waɗannan uku gaba daya sannan kuma sai ka zo sauran manzanni duka duk wani annabi manzo shi kuma sai ka zuba su ajin guda sannan kuma ajin da yake ƙasa da su su ne sauran annabawa kuma guda gaba ɗaya waɗanda ba ba manzanni ba to sannan kuma sai a ci gaba da rabo ga kowa da kowa ba babba haka rabi amma dai an gama aji na ƙoli sauran kuma duk ɗan ƙananan aji ne da ƴan rabin aji to a harkar walittaka ko ɗan rashin aji ka zama ka caba domin dai kana da cikin ana da dama da kai wa afdalu ulul azmi muhammad sallallahu alaihi wasallama khatamun nabiyyin saboda sharafin risala da sharafin nubuwa sai ya zama da sunan manzo da sunan annabi ya danne sunan wali idan aka yi wali aka ce waliyai to anan ana nufin waɗanda ba manzanni wa ba, saboda sunan manzanci da sunan annabci ya danna wancan suna na walici an fahimta ko a cewa mutum manzo ya ba ce wali duk da cewa waliyin ne tun da bai taka wannan matsayi na manzantaka ba sai da ya zama wali amma wanda ga waliyin yake tsayawa baya wucewa manzan an gane saboda haka dukkan manzo wali ne amma ba dukkan wali ne manzo ba kai na wa umma wa kusus bayna wa umma wa kusus da ila ko ne wajhi kusus wa khusus wani wannan ya ɗara wannan ta nan wannan ya ɗara wannan ta nan shi yake cewa min waje amma ake ce ubama wa khususun mutlaq tana nufin ta kowace fuska ɗaya ɗara ɗaya an gane ku ta kowace fuska sai ya ɗara ɗaya saboda haka kullu nabiyyin wali walaysa kullu waliyin nabiyyi Wani shine umur wa khusus mutlaq an gane kun sun yi ishtiraki a sifofi amma ɗaya ya ɗara ɗaya a duka sifofi amma al'umum wa khusus mun yace sun yi ishtiraki a sifa a sifofi amma kuma kowanne kuma ya keɓanta da wata sifar da ɗaya bai keɓanta da ita ba shine al'umum wal khusus min wajhi saboda dukkan wani manzo ya ne sai yasa aka tashi aka ci kawai yayi aka laƙi aka saki kalmar haka ita kadai farko abin da zai zo kwakwalwarka su ne waɗanda ba annaba waɗanda ba manzanni ba saboda kalmar manzo da kalmar annabi ta danne kalmar wali in aka ce wani wali ana baka labari aka ce wani wali ba Allah farko wanda za ka saba annabi ba in annabi ne to kalmar da ta fi tsada a kira shi da ita ita a ce annabi ko a ce manzo a ce wani annabi ko a ce wani manzo sai yasa zamu ga duk labarukan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayarwa na annabawan da suka gabata baya kira su da waliyai sai dai kira su da annabawa ko manzanni babu wani annabi da Allah ya kuma min nabiyin haka zaka ga mace ma min waliyin daga baya ai bincike a gano waliyin nan annabi ne an gane saboda kalmar alwilaya inda itlaq tana nufin waɗanda ba annabawa ba masu daraja ana nufin wasu masu daraja ba ba su kai annabawa ba an fahimta ko saboda haka duk wani waliyi to bai taka matsayin annabi ba duk kuwa irin darajarsa wannan ita ce aqida da musulmi da suka baki a kanta waɗanda suka bauɗe suka bijire suka turje ma wannan su ne waɗanda suke fifita martabar walittaka akan martabar annabtaka suke cewa shi annabi daga jibril yake karɓa ba wato akwai a tsakanin Su kuma kai tsaye haddasani kalbi an rafi to kaga wanda zai ce haddasani Jibrilu an rafi ba daidai ga yace haddasani kalbi an rafi to shi yasa suke cewa maqamul wilayati fi barzakh wa maqamul nubuwati fi barzakh wai yaqal rasul wa min an-nabi kaga sai sun jirkita yadda ahlus sunna suke cewa manzo sannan annabi sannan wali su kuma sai suka ce wali sannan annabi sannan manzo shi manzo shi ne ka duba da Allah irin wannan tawaye <laughs> gaba ɗaya suka kawa tsarin gaba ɗaya sai suka juya shi sama kuma ta kowa ƙasa ƙasa ta kowa sama to shi ne malai ce wa afdalu ulil azmi muhammadin khatamun nabiyina annabi sallallahu alaihi wasallama cika bakin annabawa Muhammadu bai zama uban ɗaya daga cikin ku ba abin ɗaya yake kawai shi manzo ne da Allah kuma shi mutum annabawa ya imamul muttaqina wani yana cewa ana a'lamukum billahi wa atqakum bi na fi ku sanin Allah na fi ku tsoron Allah tunda ya kowa tsoron Allah ya zama jagaba jagora imam na tsoron masu tsoron Allah wa sayyidu walad adam kuma shi ne shugaban Allah wato shugaban walad adam ƴaƴan adam alaihi salam akwai ruwaya da ban faɗa ba wajen tantance ulul azmi min ar-rusul da muka ce waɗannan biyar su ne ulul azmi akwai ruwaya zuwa Abu Hurairah Abdullahi da Abbas da ba wannan ba kamar yadda na ga muku akwai ma ruwaya ta Abu Hurairah tana cikin musadrak na hakim wanda yake cewa fiyaru walad adam khamsa sai yake Nuhu Ibrahim wa Isa wa Musa wa Muhammad wannan riwaya ce daga Abu Hurairah tana cikin ah, Muslim Bazzar da kuma yace mafi fitan zababbun ƴaƴan Annabi Adam alaihi salam su biyar ne yace Nuhu da Ibrahim da Isa da Musa sai ce da Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce mafi alkhairin su wani fiyayyen su yace shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga shi Abu Hurairah shi kansa abin da yake faɗa ke nan, wanda ya nuna cewa magana ce da ake da sahabbai suka suka santa Abu Hurairah yana daga cikin wato manya ba kamar Abdullah ibn Abbas kira shi daga cikin ƙananan sahabbai ba Abu Hurairah daga cikin manyan sahabbai Annabi sallallahu alaihi wasallam shine jagora khatamun nabiyina wa imamul muttaqina wa sayyidu walad adam ya'yan annabi adam alaihi salam kamar da ya tabbata a hadisin Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana sayyidu waladi adam yawmal qiyamah ni ne shugaban ƴaƴan annabi adam alaihi salam ranar gobe kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaba shine fiyayyen ƴaƴan annabi adam alaihi salam gaba daya wa imamul anbiya idan tabau shine da imamun annabawa duk lokacin da suka haɗu inda za a haɗu a za a yi sallah annabi sallallahu alaihi wasallam shi zai musu limanci shine shugaban su ne gaba da su wa khatibuhum idza waqadu inda duk suka taru suka haɗu suka taru ko annabi sallallahu alaihi wasallam shine mai hudubar cikin su shine mai faɗa ana ibn taymiya yana shara ne zuwa ga wani hadisi wanda yana cikin sunan tirmidhi da sunan darimi da wasu littattafai daban hadisin anas wanda yake cewa qala nabi sallallahu alaihi wasallam ana awwalun nasi khurujan إذا بعثوا وأنا قائدهم إذا وقدوا وأنا خطيبهم إذا أنشطوا وأنا مستشفئهم إذا حدثوا وأنا مبشرهم إذا أيسوا حجوا قسم حديث yake cewa ni ne farkon mutane ni ne farkon wanda zan fito daga cikin kabari na yayin da za a tashi mutane ni ne kuma jagoran su yayin da za su za su taro za su haɗu ni ne kawai musu hudu ba lokacin da za su saurara ni ne kuma mai ceton su lokacin da za a tsare su ni ne kuma mai musu albishir lokacin da za su fitar da kauna har zuwa ƙarshen hadisi wannan hadisi hadisi ne da'ifi hadisi ne wanda bai danta ba tirmidhi shi kansa ya kawo shi yace haza hadisin gharib kalmar gharib a gurin tirmidhi tana nufin yi idan tirmidhi ya yi itlaqin kalmar gharib akan hadisi to yana nufin yi kamar yadda wasu daga cikin malamai suka faɗa zailai iya faɗi wannan a cikin littafin sa nasbur raya a wa isnadin wannan hadisi akwai Allah ibn Abi Sulaym wanda malaman hadisi so na shi saboda ka riwaya ta inganta ba sahibul maqam al mahmud annabi sallallahu alaihi wasallam shine ma'abocin wannan matsayin da kowa yake zai gode masa a kansa alladhi yadbiquhu bihi al awwaluna wal akhirun wanda da na farko da na ƙarshe mutanen farko da mutanen ƙarshe duk za su yi fatan su kuma ina ma sun samu wannan matsayi wato kowa zai yi wa kansa sha'awar wannan matsayi shine alghibta kaga wata ni'ima ko wani kai sha'awar kai ma ina ma ka samu wannan ni'ima ba tare da kana masa fatan ta bushe ba ka san kana masa fatan ta bushe ta zama hassada ka ji cewa ina ma kai a kwace a baka wanda ita ce hassada amma ka ga abu tare da mutum kai fatan kai ma ina ma kai ma ka samu wannan abin da ya samu ba tare da kana jin ina a kwace ba ina ma a kwace nashi a baka ba in kana da ina ma a kwace a baka wannan wannan hasada ce don haka sauran mutane da za su yi masa gitsa wato za su yi fatan su ma ina ma su samu irin matsayin da ya samu su yi farin ciki irin wanda ya yi wannan al-maqamul mahmud shine ubangiji yake cewa wannan da fa tayyib bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda da tsammanin ubangijinka zai tashe ka a wani matsayin da kowa zai goge maka kowa zai maka san barka shine ne maqamul mahmud al mahmud kamar da aka sani shi ne lokacin da aka annabi sallallahu alaihi wasallama wato ita ce a shafaatul uzma A ce a shafaatul uzma ce al-maqamul mahmud yayin da mutane bayan tashi daga kabari duk za a ɗauke ubangiji ya kwatso da rana daidai da kunyan halittunsa sanyi kowa na da babbaka zafi da ni. wato kowa ya ci bauke yana neman inda zai yi inda zai fita a lokacin mutane za su ayi misali ma in ma wuce ce mutum ya tafi don a lokacin ba a tunanin dan azabar da kake ciki ita ce azaba ba saboda haka zai ji cewa gara ma ko wuce ce shi a tashi saboda wahalar da ake ciki a lokacin mutane za a bazama a tafi wurin annabi adam kamar da dai muka sha faɗa hadisin hadisin shafa'a yana cikin sahih da sa abu sa'id al-khudri mutane su bazama a wurin annabi adam da ce nafsi nafsi sai ya fata kansa yake ba zai iya ba yana da nasa kura a tafi wurin annabi ibrahim alaihi salam can ma su taho annabi ibrahim alaihi salam shi ma ce nafsi nafsi ba zai iya ba saboda ka tafi annabi annabi musa ya faɗi nasa kura kura tura annabi musa shi ma ce ta kansa yake fa kansa yake a kyale shi ya yi wasu kurakuran da shi ba bai sanya Allah zai da shi ba za ka tambayar annabi Isa shi ne wanda Allah wanda ubangiji wanda bai yi wa Allah laifin ba a tafi a tafi gurinsa a tafi gurinsa ce shi ma mata kansa yake shi ma yau bai san Allah ya zai da shi ba saboda shi ma yana tsoron da sun ce a dan Allah ne bai san ya Allah zai masa ba kuma kun ga alqur'ani ya ga mana sai an tutse shi a masa wannan tambayar saboda haka sai tura ku tafi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne dan gatan Allah malamai sun yi hujja da wannan hadisin shi ma akan cewa waɗannan su ne ulul azmi suka ce Adamu shi ya fita saboda ba manzo bane an gane ku tunda Allah ta amina rasul kuma ya zo a cikin wannan hadisin Adamu shi da bakin bakinsa yake ku tafi gurin annabi Nuhu wa huwa awwalur rusulillahi ila al-ab wa awwalur rusulillahi fil ab shi da kansa ya ce a Nuhu shine farkon manzanni da Allah ya turo a doron ƙasa an fahimta saura kaga shi baya cikin dinar rusuli da Allah ya faɗa na kaga bai shiga cikin ulul azmi ba sauran fufu biyar su ne kuma suka zo a cikin suratul sura da suratul ahzab to kaga wannan in ka hada shi da wannan ka hada shi da magana Ibn Abbas ka hada shi da magana Abu Hurairah kan dole ka yadda ka sadu da ka miƙa wuya kan cewa waɗannan biyar din kacal su ne ulul azmi da Allah ya an fahimta wa sahibu liwa'il hamd annabi sallallahu alaihi wasallam shine ma abocin tutar godiya tutar godiya tutar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga ta shafa'arsa wanda kowa zai shiga karkashin wannan shafa'a din in ya shiga kuma dole ne ya yi wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama godiya akan wannan shi ma wanda ya zo a cikin hadisin manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama wa sahibul hawd al mawrud shi ne kuma ma'abocin alhawud wato tafki tafkin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda za a shashi a matattarar ranar gobe kiyama a matattara almahshar lokacin da mutane suka tafi cikin wannan wahala kishi ya kai musu matuƙa babu wanda ba kishi yake ji ba saboda haka ana buƙatar abin da za a sanya ya makoshi da shi kowa na buƙatar abin da zai sha a lokacin saboda tsananin zafin rana da gumi da sauransu saboda haka ne malamai suke cewa al'audu ya kuru ba'da ƙablan mizan kafin a je a auna kayayi awan ayyuka dan aljanna ya tafi aljanna Allah ya samu na ciki dan wajen ta huta Allah ya kiyashe mu kafin a je wannan hisabi ku sai da an sha ruwan alhawo saboda haka al'audu ya kuru ƙablan mizan inda mizani wurin awo ne da ka da an gama hutun awo aka samu ba matsala ko kuma matsalar ɗan ƙarama ce ko kuma an yaje masa matsala ɗin an ɗauke masa hutun da ake karɓa suke nan sai a ci kawai ta fita kaga kuma a can gidan aljanna zai bacci zai bacci rana ma ashabul jannati yawma idin khairun mustaqarran wa ahsanu maqila saboda ka yan aljanna ma a gidan aljanna za su yi ba. Ka kaga kenan tun kafin kusan hadisai ne da suka zo birjin daga annabi sallallahu alaihi wasallam kimanin sahabbai talatin da yan kai sun rawaito hadisan da suke magana akan tafkin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai alhaut akwai alkauthar alkauthar shi ma'un ne a aljanna alhaut kuma kafin a shiga aljanna ne an gane amma ruwansa daga cikin aljanna yake dawowa daga cikin aljanna yake kwararowa akwai mizabani kamar yadda yazo a ruwayoyi akwai indalaro biyu da suke kwararo da wannan ruwan na alkausara da daga wannan ruwan na tafkin alhau daga cikin aljanna suke sun fito za su zo su zuba a cikin wannan tafki din daya na azurfa daya na zinari daya na azurfa sannan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya sifanta wannan tafki ne mai tsananin fadi kamar da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace arduhu wa quluhu sawa da fadinsa da tsawonsa daidai wa daida yace qadiruhu ma baina ailata wa sana'a al-yaman wato tafiyar da ke tsakanin fadinsa wato da tsawonsa kamar tafiya daga aila aila cikin iraki ne daga aila zuwa yaman kaga daga gabas zuwa daga gabas zuwa kudu to akwai tazara mai yawa laraba da an ce aila sun san cikin iraki ne sana'a kuma ita ce capital ta yaman a yanzu ma to tazarar da take tsakanin wani tazarar tafki kenan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yace arduhu wa quluhu sawa da fadin da tsawon da ɗaya ne babu bambanci yace kuma a abin nan kofunan da ake shan ruwa a cikin su wanda aka aje adad kizanuhu adadu nujumis sama wato kofunan da ake ajewa wanda kowa zai ɗauka shi adadin taurarin da suke cikin samaniya sannan kuma adiya ashaddu bayadan min al-laban wa ahla min al-asal wa atyab rihan min al-miski ya fi dodo fari ya fi zuma zaki sannan ya fi turaren almiski kanshi annabi ya ce man shariba minhu la yadma'u abadan wanda duk ya kwamfadi makwarwa ɗaya ta wannan ruwan da shi da kishi har abada to ai ba za ka ji kishi ba kishi ya kace ba wata ka ba ka sha ba za ka sha ka more amma ba wai dan ka wahala ba ka san kishi ka wahala ku kawo ruwa dan Allah ku taimake ni eh alkausar shi a cikin aljanna yake ruwa ne mai daɗi amma shi a cikin sai an shiga aljanna a shashi shi ina bai na kalkausar wasu malamai sun fassara shi kuma da alkhairul kafir mun baka alheri mai yawa ga al'umma ka shine kausar din da ake nufi ala ayi halin wannan an zo tafsiri kuma a fasa abin da ake nufi da wannan ma'anar wa shafi'ul khalaqi yawm al-qiyama kuma mace mai ceton halittu duka ranar gobe kiyama don shi yake da zai yi kowa da kowa cetonsa a shafa'atul uzma ta shafi kowa da kowa har annabawa sun shiga karkashin wannan ceto da haka shi yake da ceto mafi girma ranar gobe kiyama wa shine kuma mai matsayi na wasila shine kuma mai babbar daraja wacce annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya umarci al'ummar sa su roƙa masa idan sami'tumul mu'adhdhin wa qulu mithla ma yaqul thumma sallu alayya fa inna man salla alayya salatan wahida sallallahu alayhi biha asharan ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله فأرجو أن أكون أنا هو النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت mai kiran sallah. yana kiran sallah ku faɗi kwatankwacin abin da yake faɗa sannan in ya gama ku yi salati ga Allah wanda duk yayi wa Allah salati ɗaya shi kuma zai masa goma sannan ya ce roƙa min wasila wasila din yace manzilatun bil janna kaga annabi ya fassara menene wasila din haka duk maganganun da aka faɗa wajen fassarar wasila wannan ita ce magana mafi rinjaye mafi karfi mafi inganci domin annabi ne ya faɗi ta yace fa innaha manzilatun fil janna dan wasu fassara wasila din da shafa'a shafa'atul uzma annabi kuma ya ce fa innaha manzilatun bil janna la tanbaghi illa li 'abdin min ibadihi matsayi ne da bawa ɗaya za a ba daga cikin bayansa ba mai tarayya da shi a cikin wannan matsayin fa arju an akuna huwa ina fata in zan ni ne wannan bawa dawa ku roƙa mu shi yasa an kiran sallah kace Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salati qa'imati muhammadan al wasilata wal fadila kaga alwasilata din shine abin da annabi yake ka riƙa roƙa masa anan wannan hadisin mun yi ta magana akan sa a karatun at-tawassul wal wasila ana tuna inda taymiya yace kada ka zata wani alfarma kake wa manzon Allah dan kai wannan yayi wannan ko yace kanka kake wa alfarma fa mun yace halak duhu shafa'ati anan yana nusar da kai kan abin da zaka yi ka samu alheri in an je lahira ka samu ceton annabi sallallahu alaihi wasallam a kawas to ka riƙa yin wannan matsayin nan Allah zai bashi ko ka faɗa ko ka faɗa Allah zai bashi to amma kai in ka faɗa kai kuma akwai wani sakamako a goma shi da za ka samu ashe kaga kakkaji cewa ai ni ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya buƙaci wani abu a guri na ka riƙa jin kai ma ashe a abu ba ta fa a nan annabi yana gaya maka wannan ne dan kai ma ka samu wancan alfarma din da za a yi ta shafa'a ranar gobe kiyama an gane ko الذي بعثه الله بأفضل كتاب الذي بعثه الله بأفضل كتبه النبي صلى الله عليه وسلم wanda shine Allah ya aiko da mafificin littattafansa shine alqur'ani mafificin littattafai domin shi da ya komai daki daki kuma ya shafe dukkanin wasu littattafai da suka gabace shi dukkan wani abin da ya gabace shi na littafi alqur'ani ya shafe hukunce hukuncensa wa shara'a lahu afdala shara'i dinihi kuma ya shar'anta masa mafi falalar shari'a mafi tsadar shari'a ta addini babu wata shari'a da ta kai shari'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita kamala ita ce ta dace da kowane lokaci ta dace da kowace al'umma ta dace da kowane zamani ta dace da kowane gari babu wani lokaci da za a ce yanzu shari'ar nan ta tsufa tana buƙatar a sake duba ta kamar yadda ake yin constitution duk bayan shekara ɗaya biyu sai a ce a sake zama a sake duba shi saboda soyayya soyayya zuciya na ɗan adam kullum dan adam ya zo ya tsara to zai tsara abin da zai dace da bukatunsa ne yana tafiya wani ya zo shi kuma sai ga wannan tsare-tsaren da aka shi kuma sun za su takura masa saboda haka shi ma sai ya tattaro kan ɗan uwansa waɗanda suke tare da shi a ra'ayi sai sai mu zo mu ƙara kwaskwarima sai a ɗan bi ku har a ce ku ji ra'ayinku ba fa ra'ayin ku aka damu da shi ba sai kuma a je a yi wani abun a sassake a sassake bayan wasu 'yan shekaru kuma sai a za a ce ai yanzu an samu canje-canje da tsare-tsare da sabon zamani abin nan mai ake cewa zamani goma sarki sarki goma zamani goma ko abu da haka yanzu wani zamanin da sabo shi ma sai kuma a shari'ar Allah ita ba ta da wannan a kowane lokaci tana nan yadda take sai dai ka kasa fahimtar ta amma babu wata matsala da za ta bujuro ko da zamani ne ya zo da matsalar da can babu ita a cikin shari'ar Allah sai ka samu wani ka samu wani ma'auni da za ka dora ta kai. shi ne alkitabu wal mizan da ubangiji ya saukar mizan din shine wannan ma'auni wanda har duniya ta tashi wannan ma'aunin yana aiki ba zai tsaya ba akwai alkitab abinda ubangiji ya riga ya yanke ɓaro ya faɗi shi abu kaza ga yadda yake ɓaro da sunansa da komai wanda kuma babu sunan shi to kuma almizan din shi kuma shine abinda ubangiji ya saukar shi akwai kuma ma'aunin da aka ɗora abinda babu shi saboda haka idan da can ba a san wani koken ba ba san wata wiwi ba to akwai abin da zai yi kama da koken din saboda haka sai a kwatanta hukuncin koken din da shi sai a bada hukunci a ce to kaga abin da yana dauke da illa iri kaza yana dauke da sura iri kaza sifa iri kaza abu mai irin wannan sifa Allah ya haramta shi a guri kaza saboda haka shi ma ya shiga cikin wannan ta ba kai ta tantama wai ta ba halacce ko ba halal bace wasu malaman da suke dokar ta ba su suka halatta suka ce halarci. saboda suna sha wasu su ce shan ki banza barin ki banza wai makaruni ce to amma waɗanda suka yi aiki da mizan ɗin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar saboda ka sai suka sai suka duba sai suka ga ai akwai inda taba za ta za ta hau haka sai suka ɗora taba akan wannan mizani sai suka ga ta hau ta yi daidai kamar ma da ita aka yi ta ce to ai shikenan ubangiji ya ce yuhillu lakum at-tayyibat wa yuharrimu alaykum al-khaba'ith taba tayyib ce ko khabith ce babu wanda zai sa taba cikin tayyib babu ko shi mai san taba ya san tana cutarwa ya san ya sha cutar da shi za ta yi ya san zai zo cikin wasu mutanen da za su ta kankanin walinta ba a so shi ma ta zama masa matsala ne kawai yasa yake shanta kaga adan ta shiga cikin khabith ta hau kan wannan ma'aunin ta zauna tunda ba za ka ce mata tayyib ba to dole ne ka ce da ita al-khabith tunda kuma ta zama khabith ubangiji ya ce ya haramta khabith sannan taba shan taba zai ƙara abin nan da arzikin ka koko zai lalata ma arziki ne kuɗin da kake konawa duk karan taba ka buke shi ka ƙona wani kuɗi ne naka babu abin da zai ƙara maka gina maka jiki bare ka ce a'a ai gina jiki yake ko ya ƙara maka lafiya babu wannan to kaga shi kudin da kake konawa Allah ta kuma ya kulu wa sha'u wa la tusrifu kaga ba cikin kulu ba cikin wasu rabu yana cikin tusrifu كما يدعى ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا ubangiji ya haranta almubazzaranci kowa ya yarda cewa ta ba almubazzaranci ce kaga ta hau kan wani sikeli ta hau kan wani mizani taba tana cutarwa har ma tana kai ga kisa kusan mutanen da ake ba da alkalman lissafi taba tana kashewa abin abin abin ban al'ajabi kuma kullun karuwa suke kuma wani lokaci waɗanda su suka fi ba damuwa da taba su suke da wannan alkalman lissafi da cututtuka da take haifarwa na kansa da waye a cikin jikin mutum taba tana da wannan bil ijma shi yasa duk kwalin taba sai an gaya maka waɗannan cututtukan ka sha da sani domin kada ka sha wani abu ya same ka kai kamfanin da ya yi tabar kara a ce za a karɓo maka wani diwa jiya. diya a ai an gaya maka kai kuma mai hankali ne ka karanta ka zaɓa ka sha don haka su ba ruwansa kowanne kowa da yake shan taba ya yarda da wannan Allah yana cewa wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima to haka in kai ta duba alqur'ani sai ka ga cewa ma'aunai daban-daban daban-daban zaka dora taba akai kuma za ka hau kaga shi littafin Allah da ya zo shari'ar Adam sallallahu alaihi wasallam ta zo da abin da ya game ko ina ya gama kowane lokaci sannan kuma ibnu taymiya yana da maganganu akan akan wannan a cikin rasail ɗinsa wato risala ce da yayi mai tsadar gaske wajen bayanin yadda shari'ar musulunci take kara da dukkan komai babu wani abin da zaka kasa shigar da shi karkashin shari'a wurin shari'ar musulunci sai dai in baka da wannan kwarewar وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس ubangiji ya sanya al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam mafificiyar al'umma da aka fitar a cikin mutane kamar da Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas wa jama'a lahu wa li ummatihi min al-fada'il wal mahasin ma farraqahu fi man qablahu ubangiji ya tattara halala daban-daban ya tattara alheri iri iri ya sanya shi a cikin wannan al'umma bayan da ya rarraba shi cikin al'ummomin da suka gabata wato al'ummomin da suka gabata kowace al'umma ubangiji yana keɓantarta da wata falala a keɓanci al'ummar annabi Musa da wata falala al'ummar annabi Isa da wata falala al'ummar annabi Ibrahim da wata falala kowace al'umma a keɓance ta da wata falala ta musamman wanda wannan tana da wata falala ba ta da ta waccan waccan tana da ta wannan ba ta da ta waccan a waɗannan falalolin gaba ɗaya kuma ubangiji sai tattara su a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda duk wata falala da ka sani cikin wata al'umma da ta gabata to akwai ta a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa malamai suke cewa dukkan wani alkhairi da kake binciken shi a cikin wani addini in dai alkhairi ne to akwai shi a cikin musulunci dukkan wani abu da zaka soka a cikin musulmi kace musulmi suna da kaza suna da kaza in ka duba waɗanda ba musulmi su kuma suna da irin wannan ninkin ba ninkin nasu na musulmi in wani sharri to zaka samu in akwai shi a cikin musulmi a ce a cikin musulmi an samu wani yayi laifi iri kaza yayi laifi iri kaza a tarihi misali tarihin musulunci a ce a musulunci an samu wani sarki yayi kaza yayi kaza yayi kaza kuma ga sarkin musulunci ne ko an samu wani shugaba yayi kaza yayi kaza a faɗi wani laifi da yayi to in ka koma sauran al'ummomi sai ka ga wanda ya shan ya dame shi shanye a wannan laifi. idan kana maganar zalunci ne an samu wasu sarakuna da suka zo da sunan musulunci sun yi zalunci a lokaci kaza a zamani kaza a zamani kaza to in ba koma a cikin al'ummar rumawa sai ka samu ma wanda ya kona gari gaba ɗaya kungurungun da mutanen da ke ciki da dabbobi da komai ya kona saboda kawai sun yi masa gure Niron ba haka yi ba a sarautarsa gaba ɗaya Niron ɗaya daga cikin sarakunan rumawa gaba ɗaya gari ya kona ƙurbus da mutum da dabba da kaji da komai da suke cikin garin sai da suka zama toka bakan kana kwatanta zalunci in kana kwatanta wani abu da ake cewa musulmi sun yi na ta'addanci kaza a guri kaza sun kashe mutane kaza yanzu ka duba sauran kasashe da suke da raba musulmin ba wa ya fi ta'addanci kamar akwai kasar da ta kai ta'adda kamar Amurka da Isra'ila babu duk irin abin da za a ce musulmi sun yi na ta'addanci a guri kaza a guri kaza a guri kaza a duba ta'addancin Isra'ila na rana ɗaya ya ya dame nasu ta'addancin Amerika Iraq da Afghanistan na rana ɗaya duk ya dame su. mutum daga shigar Amerika a Iraq zuwa yanzu mutum sama da miliyan sun mutu kuma duk a dalilin wannan ta'addancin nasu kaga idan an samu wani da za a ce yayi abin da ba daidai ba kace 11 September a an kai ma wani gure hali wanda ba ba ruwan su ba abin da suka ci su an kashe waɗanda ba su ji ba su gani ba da mata da yara da waye da waye to kuma a duba ta wani bangare su kuma me suke a Iraki me suke a Palestine me suke a Afghanistan kaga ashe duk wani abin da zaka kushe wa musulmi da shi to sai ka samu kishiyoyin musulmin suna da ninkin baninkin ninkin na wannan abin da ya dace a kushe musu saboda shi to ibnu taymiya yayi wannan maganganun a littafansa kuma aka shigo cikin musulmi duk wata falala a cikin musulmi da za a yi maganarta to akwai ta a cikin ahlus sunna sana duk wani abin da zaka kushe wa ahlus sunna to kishiyoyin ahlus sunna suna da ninkin ba ninkin sa ce ahlus sunna su kun ka kwatanta su da wanda ba ahlus sunna ba ka kamar ka kwatanta dungurungun din musulmi da wanda ba musulmi ba haka kuma ake an gane ku bai san da aka shigo kuma sai a sake yin tawari na namu na namu su zo وهم آخر الأمم خلقا وأول الأمم بعثا wannan al'umma ita ce ƙarshen al'ummomi wajen halitta a wajen halitta ita ce al'ummar da ta zo ta ƙarshe al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam daga ita babu kuma al'ummar wani annabin da za a yi har Allah ya rade ƙasa duk wata al'ummar da za ta bayyana a doron ƙasa al'ummar annabi ce sallallahu alaihi wasallam da haka su ne a ƙarshe wajen halitta su ne da baya baya wajen halitta amma kuma su ne awwalul umami ba'san su ne farkon waɗanda za su tashi cikin al'ummomi in an ji rashin kiyama an yi su ne farkon da su fito daga cikin kabarin su kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin su shine farko wanda zai kasa za ta tsage ya fito Kamar كما sahihi في الحديث الصحيح faɗa a cikin حديث أبو هريرة nahnu al-akhiruna as-sabiquna bayda annahum utul utul kitaba min qablina wa utinahu min ba'dihim annabi sallallahu alaihi wasallam yace mu ne na baya baya kuma mu ne a gaba gaba a baya baya kuma a gaba gaba a baya baya wajen halitta wajen zamani zamanin ya zo daga baya amma a gaba gaba wajen falala a gaba gaba ranar gobe kiyama in aka zo annabi al'ummar sai ita al'ummar da za a tashe ta daga kabari ita ce farkon al'ummar da za a yi wa hisabi ita ce farkon al'ummar da za a yi wa hukunci ita ce farkon al'ummar da za ta shiga aljanna Bai baida annahum utul kitaba min qablina sai dai al'ummomin da suka gabace mu an ba su littafi gabanin mu wa utina wa min ba'dihim mu kuma daga bayan su aka ba mu fa min al-yawm fa hadha al-yawm alladhi kataba Allahu alayhi fa ikhtalafu fihi wannan rana yana nufin juma'a ita ce ranar da Allah madaukakin sarki ya wajabta musu sai suka yi sabani wato ita juma'a ita ce ranar da Allah ya wajabta wa al'ummomi duka ta zama ranar idi a wajensu da za su rika haɗuwa suna ambatan Allah a ciki suna bautawa Allah suna ambatansa a cikinta ya farlata musu duk gaba da al'ummomin wannan ranar fahtalafu sai suka saba maimakon karɓi wannan farilla da ubangiji ya dora musu suka saba fa hadana Allah lahu sai ubangiji ya nuna mana ya shirye da mu ga wannan ranar mu fannasu lana taba'un fihi mu dangane da wannan ranar mutane duk bayan mu suke bi mutane duk bayan mu suke bi kaga idin mu shi zai fara zuwa ita ce juma'a sannan daga baya na yahudu ya zo asabar sannan daga baya na nasara ya zo shine lahadi kaga ashe mu ne a gaba ba za su riga mu ba mu sai su daga mu sai yahudu sai abin nan saboda haka mu ne a gaba mutane duk bayan mu suke bi shi ne ce gadar lil yahudi gobe ta yahudawa ce sun zaɓi ranar asabar suka ce a ciki Allah ya gama halitta ya huta za ka su ma za su huta wa ba'da gadin lin nasara ladi kenan bayan gobe jibi kenan ko jibi kuma ta nasara yana nufin ranar lahadi ita kuma ta zan ita ce ranar nasara suka ce za su sun zaɓe da saboda a ciki Allah ya fara halitta saboda haka su ma suka zaɓi wannan rana a ciki za su yi idin su wa qala sallallahu alaihi wa sallama wa ana awwalu man tanshaqu anhu al-ard manzo Allah ce ni ne farko wanda ƙasa za ta tsage za ta tsage masa a wata a wata riwayar yawmal qiyama wa ana awwalu man anhu al-ard yawmal qiyama ko wanda wannan hujja ce da take nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwance a kabarinsa ba zai tashi ya fita da kabarinsa ba sai ranar gobe kiyama ranar da za a tashi ila al-mahshar zuwa matattara a lokacin shine farkon wanda kasa za ta tsage ashe ka ga masu aqidar cewa annabi yana nan yana yawo ya je nan ya je nan duk sanda ake maulidi ko ake wani wani abu to zai halarci gurin ya zauna har ka ga wasu gurare saboda wauta wai har wani wani wata kujera ake a ki zama a kanta saboda in ya zo ya zauna eh wasu guraren har da shayi ake aje masa ya zo ya sha to kaga wannan duk wauta ce duk wauta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna zai tashi a fara ranar gobe kiyama zai shi ne farkon wanda ƙasa za ta tsage domin ya imani yana kwanci a kabarinsa mai daraja kuma duk salatin da kake yi a duk inda kake akwai mala'ikun da ubangiji ya ajiye aikin su kenan su rika kai wasa wannan salatin kaga tsarewar gata kenan ba ta maka ba sai ka je gindin kabarin da zai ji salatin naka inda a ce kowa sai ya je inda yake ne sannan zai san yi masa salatin kaga da an cuci talaka da ba shi da kuɗin tikiti ba shi da kuɗin kujera kuma ba ya da alaka da gwamnati bare ta bashi kujerar gwamnati kaga shi an cuce shi to amma sai musulunci da yake addini ne na rahama addini ne na sauki kuma addini na kowa da kowa ba ruwansa da bambanci wanda yana da shi wanda ba da shi wanda mai mulki ne wanda ba mulki bane wanda yana da hanyar kamun kafa inda za a masa alfarma wanda ba da shi a musulunci duk ba ruwansa da wannan sai ma ka je can din ka gama birgi maka ka da a babu wani yana cha. yana cha, yayi wani abin da zai fika birgewa a gurin Allah sha'anin ubangiji haka yi. wanda ya fi masa da'a shi ya fi kusa da shi kuma ko ina Allah ya baka damar kai da'a wa ju'ilat li al ard kulluha masjidan wa tahura duk inda kake ka irota wa Allah ba kamar addinin kiristanci ba da cocinka ita ce cocinka inda kai rijista nan ne za ka rika zuwa duk inda za ka in za ka canza ɗauki to sai ka kuma biyan kuɗin rijista kuma an soke ka a can a saka a nan saboda haka inda duk kake zuwa an san kana zuwa kuma duk sati za ka aiko ko baka zo ba dai ka aiko ka aiko hatafinka ka aiko ka ko da ba za ka zo ba to wannan ne zai sa idan al'amarin ka suka tashi liman ya yi maka saboda ya san kana da ajiya kana da account ɗaurin auren ka jana'izar ka waye duk zai halarta zai yi maka saboda ya san kana da account a cikin cocinsa shi yasa coci wuri ne kamar kamfani na samun kuɗi ba kamar masallaci da za a ta bara da koko ba ala ta Allah ka bayar ai ta hajja maka hadisai ana ta gaya maka falala sannan ka dan jawo tsohuwar wani tsohon canjin ka ka je ba can ba ba ba wannan haka duk wanda ya samu coci duk limamin da ya samu coci ya samu wani big big business amma nan ba bawa Allah irin liman sai dai a kawo masa matsala kullum cikin kawo da matsala ake an bar wata da ƴaƴa marayu da kashamta kwato sai a ce ki je ki gurke ga liman wani an ɗaure shi a ce a je a ga liman da samun kuɗin bebi kowace matsala wani ba da lafiya ya je ba kuɗin asibiti a ce a ga liman da ga ku shi liman ya zama irin charitable organization din shi shi ba ba sai dai a ce a zo a gaishe وأنا أول من تنشق عنه الأرض وقال صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتحه yace zan zo kofar aljanna ranar gobe kiyama in nemi a buɗe mu fa yaqulu al-khazin sai mai gadi mai gadin gidan aljanna mala'ikan da yake gadi sai ce man anta kai wane mini fa aqulu muhammad ce ni ne muhammad ce bika umirtu la aftahu da ahadin qabla. kai aka umarta in budewa ba zan bude ma wani gabanin ka ba saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga sannan kuma kowa da kowa cikin musulmi su shiga in ya shiga sai al'ummar sa ta shiga sannan sauran al'ummomi kuma su biyo baya ashe kaga duk wata falala da za a tsaya maka a ce yi kaza yi kaza yi kaza za ka yi fada da fada da manzo Allah wajen shiga aljanna wannan wanda zai faɗi wannan bai san martaba manzo Allah wai za ku yi fada da fada a ce fada da fada kana ture shi yana ture ka wataƙila ba ka riga shi shiga So kaga wannan <clears throat> daga kaji wannan kasancewa cewa wannan daru ne kawai ba gaskiya ba Imam Ahmad da Darimi sun rawaito hadisi daga Anas dan Malik manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa inni la awwalun nasi yanshaqu an an al an jumjumati yawm al-qiyamah wala fakhra wa ana awwalu man yadkhulu al-jannata wala fakhra wa ana nasi وأنا أول من يدخل الجنة يوم القيامة وأنا أول وإني آتي باب الجنة فآخذ بحلقها فيقول من فأقول فيقولون من فأقول محمد فيفتحون لي فإذا فإذا بالجبار مستقبل مستقبلي فأسجد له النبي صلى الله عليه وسلم يقول نيني فرقم wanda ƙasa za ta tsage min in fito daga cikinta ta buɗe kaina in fara fitowa daga cikinta shine an junduma ce ai an rasi yawmal kiyama wala fakhra yace ina faɗar wannan ba da fariya ba ba don nin ku fariya ba in nuna na ku a'a ina gaya muku abinda ubangiji yake bani da shi na falala ne wa ana sayyid wa ana awwalu man yadkhulu janna ne farkon wanda zai shiga aljanna wala fakhra ba ina faɗar wannan da fariya bane wa ana sayyidun nas yawmal qiyama wala fakhra ni ne kuma shugaban mutane ranar gobe kiyama ba da fariya ba kuma ni ne zan zo kofa aljanna rike abin nan a hannun kofar in na rike hannun kofar sai mala'iku su ce wane ne sai ce ni ne Muhammad fa ya yaftahuna li sai su bude mu sai fa adkhulu fa idan jabbaru mustabbir na shiga sai ubangiji kuma ya tare ni kaga wannan shine mafi girman ni'imar da zai kamu da ita shine ya ga ubangijinsa fa asjudu lahu sai in faɗi in yi wa Allah sujada shi ka ɗaga ba wurin sujada ba ne roƙi duk abin da kake so a baka to kaga ɗaurin taka kenan da mai ci ƙololuwar walittaka ta ƙarshe ke nan an ƙuri to ta taymiya yana ɗauko maka abin daki daki kafin ya shiga kuma fasa kwai da zai zo ta maka bayani kuma har ya shiga kuma taɓo wasu wanda suke Da awalwal takar amma kuma da wasu abubuwan da shi Allah ba su A za ka yi da'awar takar ma'ana san Allah kuma da aikin da Allah ba su ba zai yi ba in ka ce kai masoyi na ne amma kuma kullum abin da zai bata mai kake ya zama yadda kana so na sai da ba to a ce kai masoyin Allah ne amma kuma kullum zaman kasa kake wa addinin sa duk inda kaga an ce ga wani abu da addini ne kokari kake ka lalata shi in aka ce ga sunna kokari kake ka hana mutane yi ce ga bida a kokari kake ka daure mata gindi kuma kana na awali waliyin kuma na Allah ai kasan ba to wannan ita ce shine abinda kuma ibnu taymiya nan gaba zai shiga ya kwatanta walittakar gaskiya da yake ta mana bayananta da a hadisin da Abu Hurairah da ya kawo na Bukhari da matsayin walittaka da kuma manyan waliyan Allah da ya faro da kan annabawa da manzanni da annabi sallallahu alaihi wasallama sai kuma ya zo ga batun waɗanda suke da awar walittaka amma kuma ayyukansu suna nuna ƙarya suke yi ayyukansu suna nuna walittakar tasu ba ta Allah bace wannan shine abin da nan gaba Ibn Taymiyyah zai shiga tsagewa insha Allah sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in Ar-Rahim wannan yana cewa fadar Allah da yace ashabul jannati yawma idin khairu mustaqarran wa ahsanu maqila wannan ta nuna za a yi bacci kenan ai ka ruɓa ba ka ce ba asanu maqila za a yi bacci a janna mana bacci ba daga cikin jin daɗi bacci yana daga cikin ko ba daga cikin hutu eh in baka bacci kuma ai an rage maka jin daɗi don Allah ina iya na ce annabi ɗan gatan Allah babu komai ba wani abu ai kalmar dan gata tana nufin wanda aka jawo shi kusa sosai kuma ake masa abin da yake so annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wannan matsayin kuma ka ga hadisin mulaya da muka faɗa hadisin Abu Huraira ai yana nuna idan kai wa Allah abin da yake so kai ma zai maka abin da kake so wala in sa'alani la wala in ni la idan wannan ba shine gatan ba a'a mu ba shagwaba muke nufi ba kuma a banta ba shagwaba shagwaba ai daɗi ne shi kansa a shagwaba ka din ai shi kansa wani matsayi ne ko in ba a san kai ba za a shagwaba ka ba da Allah idan ana iƙama tun za mu faɗi abin da mai iƙama yake faɗa ne ko kuwa za mu yi shuru akwai ruwayar da ta zo cewa idan ka ji mai iqama ya ce kan mata sala ka ce aqama Allah wa adama wannan riwaya ta inganta ba saboda haka wasu kuma suna kiyasta iqama da kiran sallah suna cewa ita ma ai azan ce kuma annabi cewa idza sami'tu bil mu'adhdhina to ita ma aqama wazana ce don annabi ya ce baina kulli azanaini eh baina kulli azanaini aminin ba sala ba addu'a addu'a akwai addu'a tsakanin dukkan wazara guda biyu ma'ana an yi kiran sallah kafin iqama to kaga anan aka kirawo iqama ita ma azan don an ce baina kulli azanaini to a gaskiya wannan ba hujja bace da take nuna kiran sallah ita ma sunanta azan an kirawo ta azan ne a wannan bai itibari taglib a larabci akwai abin da malaman laraba suke kira at-taglib a rinjayar da sunan wani abu kan wani abu saboda suna tare sai a haɗa su sai a rinjayar da sunan ɗaya ɗaya hau kan sunan ɗaya kamar yadda ake kiran abubakar da umar al-umarani duk da cewa abubakar shi kadai ba a kiransa umar inda za ka kira abubakar shi kadai ba za ka ce masa umar ba amma da aka haɗa su sai aka ɗauki kalmar umar ɗin sai aka rinjayar da ita akan kalmar abubakar ɗin kamar yadda ake cewa al-qamarani al-qamarani ana nufin ash-shams wal-qamar ko alkamarani ana nufin rana da wata amma da za ka kira rana ita kadai za ka ce mata alkamar? ba za ka ce sai dai ka ce mata ash-shams kamar yadda ka ce al-abawani al-abawani ce abawani ana nufin al-ummu wal-abu ko al-abu wal-ummu amma da za ka kira uwar ita kadai za ka ce mata al-abu ba za ka kira ta haka ba to haka nan al-adhanani ana nufin kiran sallah da iqama amma da za ka kira iqama ita kai ba kiranta al ba sai ka kira ta al-iqama an gane saboda ka wancan taglib ne don haka ba za ka ɗauke shi a matsayin cewa idza sami'tumul mu'azzin ana nufin har mai iqama ba don haka babu abin da zo saboda ka za zaka saurara daman ita shi addini haka yake an ce yi to yi ba a ce ba ka yi shuru. yadda kace shuru zan yi ka Shi ne addinin a lokacin shi ne addinin. to me an kira sallah shaidan ya gudu an zo kama shaidan ya gudu sai aka ce kai ma ka faɗi abinda mai kama ki eh eh shi ne eh shi ne wannan duk taglib ne amma babu inda aka kirawo kiran sallah al-adhan bare ka ce a cewa mai iqama al-mu'azzin kana da inda aka ce mai iqama al-mu'azzin bare ya shiga da rashin idan sami tubul mu'azzin wannan duk kiyasi ne za ka kai, kuma kiyasi a nan ba zai fushe ka ba wani babin ibada ba a shigar da kiyasi ana shigar da kiyasi to bida za ta ta shigowa ne bambanci tsakanin annabi da manzo mun sha faɗa nan, bambanci tsakanin annabi da manzo matsalar karatun ne namu yau wannan ya zo gobe wancan bai zo wannan saboda haka yau an faɗa gobe kuma sai ya sake maimaita wa juma sai ya sake maimaita sai a yi ta kai kawo a wuri guda ɗaya kuma ga shi ana ɗauka ya kamata a ce ka sayi na baya in ma sabo ne ko ka sayi na baya duk ka yi ta ji kafin ka zo yi ta da da baya abinda ake nufi da annabi annabi manzo shine wanda Allah maɗaukakin sarki ya ya ya ya ya ya masa wahayi sannan kuma ya bashi wata shari'a ya ba shi wani littafi wanda zai hukunci da shi ya ba shi wata shari'a sabuwa wacce zai hukunci da ita shine annabi kuma shine manzo annabi wanda ba manzo ba shine wanda Allah ya ba shi ya masa wahayi amma kuma ya umarce shi da ya aiki da shari'ar annabin da ya gabace shi wannan shine annabi ba kamar da wasu suke cewa annabi shine wanda aka bashi annabci aka yi masa wahayi amma kuma aka ce kai ya sanar balam ya umar bi tablighi babu wani wanda ba umarta da isar da abin da ya ji ba har malami an ce kai ya koyi bare annabi na lazina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum al-la'in wa idh akhadha wa idh akhadha idh akhadha Allah mithaqa alladhina utul kitab la tubayyinunahu lin-nas wa kowa an tora mishi umarnin ya bayyana idan malami in ya koye ya yi laifi to ina ga annabi kuma shi ya koye tare da cewa annabi ya fi malami matsayi shi Allah yana zantar da shi ta hanyar wahayi malami ko ba a zantar da shi ta hanyar wahayi sai abin da aka yi wahayi ga annabin zamaninsa shi zai aiki da shi to an Allah madaukakin sarki ya nuna mana cewa annabawa suna hukunci da littattafai na waɗanda aka saukar a bayansu inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا kaga ubangiji ya ce annabawa eh, mun saukar da Attaura, wanda a cikinta akwai shari'a da haske ya kuma bihan nabiyuna annabawa na hukunci da ita kaga annabawa suna hukunci da attaura za ka annabawa banu isra'ila da suka zo duk suna hukunci ne da abin da yake a cikin attaura kamar yanzu gidan annabi yusuf alaihi salam suna hukunci ne da shari'ar abin da ali yaqub shari'ar da Allah ya ba ibrahim alaihi salam haka waɗannan manzanni da suka annaba da suka zo a wannan abin da suna hukunci da da wannan haka annabawa ne waɗanda ba a ba su kamar annabi Dawud alaihi salam an ba shi zabura amma zabura ba ta kunshi hukunce hukunce ba zabura duk abubuwan da suke cikin raqa'iq ne wa'azi ne da tasbihi irin abin nan addu'o'i da tasbihi su ne a cikin zabura haka babu wa'azi a cikin zabura zaka wani littafi da za a je a so a kasuwa ana karanta maka ya kai dan adam wanda shirme ne ba ba ita ce zabura ba wani ya zo ya taɓar ya ce Allah ya ce a gidan rediyo Allah ya ce aka je aka ce ai wannan ba babu alqur'ani ba sai ya dawo ya ce ai a zabura ta annabi yusuf manzo ne akwai akwai wani abin da ubangiji ya ba su na shari'a amma kuma littafin da suke hukunci da shi shine littafin annabi musa alaihi annabi ibrahim alaihi ibrahim amma akwai shari'o'in da suka sauka a cikin su amma annabi Dawud da ina Suleiman annabawa ne sarakuna annabawa ne sarakuna wani littafi ne zai samu cikakken tarihin imamul bukhari ka duba sir alamin nubala ko kuma ka duba muqaddimar fathul bari wadda da ka fitar da alhadi sahih cikin tarihin eh, Imam Bukhari a ciki wani sahabi ne na ƙarshe da ya bar duniya shine Abu Tufail Amir ibn Wasila shine sahabin da ya mutu a ƙarshe a shekara hijira tana da ɗari hijira tana da ɗari ya rasu za ka ji an ce maka sahabi wani shine na ƙarshe a gari kaza kamar yace a Basra na ƙarshe Anas a Madina na ƙarshe Jabir haka za ka ji ana ana ana ganawa amma na ƙarshe wanda daga shi da ya rasu babu wani sahabi kuma a duniya shine Abu Kufay ban ban iya tunawa a sham ya rasu eh eh a ina a makka ko ba a kayyade ba ka je ka sake yin karatu eh. idan mutum akwai alkur'ani da tafsiri a cikin wayarsa wato idan ya zo shiga shiga ban zai iya shiga da ita idan babu wani wanda zai ba wa ya rike masa ko ya aje masa na farko wanda yake da qur'ani a wayarsa ko tafsirin alqur'ani a wayarsa zai iya shiga ban daki da wayarsa akwai bambanci tsakanin daukan ƙur'ani a rubuce a wata takarda ka shiga da shi ban daki da kuma wanda yake cikin mamari, wanda yake cikin kwakwalwa ta waya ko yake cikin kaset misali kaset ne na alqur'ani a aljihunka ka je ka so kashin na kira'a a aljihunka kuma sai ka buƙaci bar ɗaki ba sharaɗi bane sai ka cire aje kasar ɗin wannan duk wani abu ne wanda a ƙwaƙwalwa yake amma inda za a fasa kasar ɗin ko a fasa wayar ba za a ga ƙur'anin ba kawai wasu ‘yan kulalin wai ƙarafuna za a gani ko su robobi ba abin da za a gani saboda aka daidai yake da ƙwaƙwalwarka da ka da ci alƙur'ani kaga ka aje kanka da za ka shiga ƙur'ani zai ka cire saboda haka idan za mu yi kiyasin idan za mu yi kiyasin kiyasin kiyasin waya to ba za mu yi kiyasin ta da alqur'ani wannan mushafi ba za mu yi kiyasin ta da mahaddacin alqur'ani ko gardi da haddace qur'ani an gane ko yadda qur'ani yake kansa babu wani musulmi da ba qur'ani a kansa in dai musulmi ne ko fatiha ce sai ka samu a kansa ko qur'ani ce to amma da za a bige mutum a fasa kwakwalwarsa ba za a ga qur'anin ba gashi na yana zuba to kaga ai zai shiga da haddasa alqur'ani abin abuban A araba ta ya shiga da to saboda ka kai kiyasta wayar ka mai wanda ka sa alqur'ani a ciki da kan mahaddaci in ya halatta mahaddaci da kansa da ƙur'ani ya shiga to wayar ka ba ta halatta shiga saboda haka za a buƙatar amma yanzu a ce duk wanda yake da wannan in zai shiga ban ɗaki sai ya aji. me kake da to duk sanda aka samu ruwa sai ka dan samu wani abu dan tebiri ka ajiye ta to ka gare ko ka kawo ruwa ko ka ko kawai ne kawai ne wani sai ya ce kai larura sai ya shiga ka gare kuma sai a buɗe kofar larura to ba ma wani abu larura anan kaga za ka iya shiga da kayanka shin ba malam har yanzu aljanu suna taka to ya kawo wasu magana tambayoyi akan aljanu ina ga lokaci ya ya abin nan wani nan shi kuma shi kuma labiya ibnu taymiya wa aqulu fil qur'ani ma ja'at bihi ayatuhu fa huwa al-qadim al-munzal wa aqulu qala allah jalla jalaluhu wal mustafa al-hadi wa la atawassalu وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول وأرد عقدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل ويأتي أفسر مسا إن بدا ذاك ذيك سامون ما لم كساتا zai fi dai maka sharhi a sharhi isasshe da za ka fahimci amma a cikinta babu wani abin da yake mai wahalar fahimta yana cewa aƙidarsa dangane da alƙur'ani shine abinda ayoyin alkur'ani suka zo suka yi bayani akan alkurani fa huwa alqadim almunzal abin nan magana ce wacce take kadimiya a kadimiya ce wajen abin nan dinta asalinta amma wajen anwa dinta kuma hadisa ce wato ubangiji yana magana sanda ya so a inda ya so da wanda ya so sifar kuma magana a gurinsa sifa ce kadimiya amma anwa'uha nau'ukan maganar kuma hadis ne domin yana yin ta sanda yaso a inda yaso ga wanda yaso ba kamar yadda wasu suke cewa kalamun lahi kalamun nafsi ne saboda haka kawai annabi Musa alaihi salam jin da maganar Allah ba wai jin sauti yayi da harafi ba kamar yadda kake jin sauti da harafi na maganganun mutane ko na maganganun masu magana a haka kawai a jikinsa ya rika jin ma'ana a jikinsa kawai ba ana tarika ratsa shi yana jin ta da kake jin ɗari ko kake jin zafi haka ma'anar ta rika shiga to wani alkalamun nafsi din shine kalamun la daga baya sai a zo a fassara shi da larabci to ya zama alkur'ani ko a fassara shi da ibraniyanci ya zama abin nan ya zama injila an gane ku? suka ce wannan shine kalamun la <coughs> to kaga wannan wannan tawili ne to ibnu taymiya yana kore wannan wa aqulu qala Allah jalla jalaluhu wal mustafa al hadi wa la atawassalu zai faɗa abinda Allah ya ce zai faɗa abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wala atawassalu haka yake a cikin baitocin ya ce wala atawassalu yana nufin at-tawassulul ba ya tawassuli irin na yan bid'a wa jami'u ayati sifati umiruha ina jin wala ata ata'awwalu ba a tawassalu bane ka dai sake duba ba zai zama wala ta awa wai idan ba munasabar ya faɗi tawassuli a wannan gurin wala ata awwalu wato zai zai bar su yadda Allah ya ce da manzo Allah ya dai faɗa ba tare da ya tawili ba wa jami'u ayati sifat umiruha haqqan kama naqala tiradul awwal ci dukkan ayoyi dukkan sifofin Allah umiruha ina gudanar da ita yadda take ba tare ba tare da tawili ba kamar yadda malaman farko suka nakalto wa aruddu uqdataha ila nuqaliha wa asunuha an kulli ma yutawakkalu ina barin wato nauyin abin ga waɗanda suka ruwaito mana an ruwaito mana Allah yana da yana da hannu yana da diddige yana dan barta a haka ba tare da tawuli ba waɗanda suka ruwaito na san cewa amintattu ne ba za su yi ƙarya ba saboda haka duk abin da za a kawo a kwakwalwa da tawili ni ba na tare da wannan na ga waɗannan tambayoyi da muka ansa sun isa har ma mun wuce lokacin mu sallallahu wasallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wasallam asabar mai zuwa ba samu mun yi karatun mu na karshen wata ba ko ka babu karatu a wannan asabar din mai zuwa sai ranar asabar ta sama insha Allah